haka muna da tare a cikin wani gida mu zuwa kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci da fara wannan gabatarwa Christ. Ah, kamar yadda kuke kallo a wannan wuri ga su ba hagon zayyanu a ah, ah, sarki garko cindo a ta kasara dogon gyallo cikar firmare ga sinan da a wannan lokaci a sai gaskiya ne tura gida mutane da zamani entertainment to cika wani farin ciki za ka yi da wannan rana da za a karrama sarki ga dogon kyalle ga wani eh guruma da kowa eh ga sarauta zamani entertainment ga sarauta garkuwacin da ga sarauta dogon eh sarauta yara matasa ba hagun sayano eh. yaro mai zamani eh. tare da manya gaskiya ne farin ciki yau jihar Kano gaba dai mun yi murna. Ga wani dan adawa ya zo shi ma yana tsaye shi murna na jihar Kano. to masu kallon mu kamar yadda kuke kallo gani ga sarkin yaƙi wato ina za ka kuna samun kuɗi gare mu amma ba ku ba mu kone ƙarya ne ah, ba ƙarya ah, ba ƙarya garkocin do gashi nan ya shigo wannan guri kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci wato sarki mai tuta biyu kamar yadda kuke kallo gashi nan a wannan lokaci ya shigo wannan fili na jihar kebbi ba a can zama tuwo suna gaskiya ne <laughs> eh, ba ƙarya eh, kowa da ya gani ya san shi shi ya san sarki kenan wato garkocin da kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gashi nan ya ko zai shigo nan gida kai <laughs> ah eh kai Allah Allah <laughs> Baba ala ƙara soki. Allah ƙara soki. Ba ka kira mutane. kira shi. Ya zama cikin ya sarki sosai. ka lallai ba Kafa ko nan to masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci a ga manya-manyan bakinmu sun fara shigowa cikin wannan gida a wannan lokaci a gani ga wato national chairman aminu kaura goje gani ga wato maman bashir dan liti sarki a wannan lokaci duka sun shigo cikin wannan gari na jihar kebbi kamar yadda kuke kallo kafin zuwa anjima insha Allah rabbi za a fara wannan program a cikin wannan gida in Allah ya so da. saboda haka masu kallon mu ku biyo mu zuwa magariba zuwa bayan sallar isha kan Allah da da za ku ga abin da zai kana a cikin wannan gida in Allah ya so to gashi dai a wannan lokaci Haji Baba, salamu alaikum. Haji Baba, salamu Haji Baba, ina gajiya. A ah, to masu kallon mu dai gashi mun fara shigowa cikin wannan gida ga manyan manyan baki suna shigowa cikin wannan gida ga su Alhaji Baba dan Moyi duk sun shigo wannan gida. A ah, gashi kuma manyan manyan baki dai suna ta shigowa kuma muna sa ran nan ba da daddawa kadan ba za a fara wannan program da ya tara mutane a wannan gari na jihar Kebbi. kada ku manta muna cikin wannan stadium wato ta jihar Kebbi kamar yadda kuke kallo wanda za a gabatar da wannan wasanni insha Allah rabi da kuma karramawa wacce za a yi wa manya-manyan 'yan dambe a wannan stadium a yau laraba insha Allah rabi. a masu kallon alhamdulillahi kamar yadda kuka saba kuke biyo mu yau gashi Allah ya mana wato shigowa cikin wannan jaha wato jihar Kebbi kamar inda za a gabatar da wannan manya-manyan taro da za a yi wanda za a karrama manya-manyan 'yan dambe wanda suka samu sarauta a cikin wato wannan gari na jihar Kebbi gani gani da sa Alhaji Audu sarkin waka a filin wannan gidan dambe wato na stadium ga kuma sauran mawaka da yawa suna ta shigowa ga kuma 'yan can su ma da yawa dai suna ta kokari su shigo kamar kamar kuka sani a wannan lokaci a ku ci gaba da biyo mu zuwa dare in Allah da za ku ga program da za a cikin wannan gida in Allah so ya da muna nan kuna tare da ni Musbahu Kano YouTube a wannan lokaci insha Allah to masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci a ga manyan manyan bakin mu sun fara shigowa cikin wannan gida a wannan lokaci a gani ga wato national chairman aminu kaura goje gani ga wato mamman bashir dan liti sarki a wannan lokaci duka sun shigo cikin wannan gari na jihar kebbi kamar yadda kuke kallo kafin zuwa an jima insha Allah rabbi za a fara wannan program a cikin wannan gida in Allah ya so yarda saboda haka masu kallon mu ku biyo mu zuwa magariba zuwa bayan sallar isha kan Allah da da za ku ga abin da zai kana a cikin wannan gida in Allah ya so